Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara muke farin cikin jan ragamar shirye-shiryen na safiyar yau Juma'a 18 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da mai da ɗaliban kudancinta fiye da guda uku zuwa kasar. Ƙungiyar Tarayyar Turai kuma ta amince da musayar ban gishiri in ba manda da 'yan gudun hijirar Siriya da wasu kasashe da suke Turkiya duk da gargaɗin da ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta yi. Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya guda 84 na Majalisar Ɗinkin Duniya da su tarkata ina su su bar yammacin Sahara Afirka. Kanan labaran kenan. Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta saba alkawalin da ta yi na cewa za ta amince da kasafin kuɗin bana wannan makon. To ko menene ya janyo jinkirin? dama kasafin kuɗi daga mds wanda za su kawo zai je wajen kwamiti daga kwamiti za a je appropriation daga appropriation na senate appropriation na house sannan za su zauna su yi harmonization bayan harmonization ne za a kawo houses so wannan harmonization ne ba gama ba shi yasa turkashi to muna kuma da rahoto kan taron da kungiyoyin musulmi suka gudana a birnin tarayya abuja na yaki da kungiyar boko haram jummai ali za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da mai da ɗaliban kudancin kasar fiye da dubu ɗari uku da ke kasar. Bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Umar al-Bashir. babban mataimakin albashir din ne ibrahim mahmud hamid ya bayyana wa manema labarai kan wannan zargi da kuma yin gargadi a jiya alhamis sai dai ministan harkokin wajen sudan ta kudu din barnaba mariel benjamin ya musanta cewa gwamnatin su na goyon bayan 'yan tawayen sudan musamman ma mayakan da suke a yankin da ake kira sudan people's liberation army da ke kokarin yakar gwamnatin sudan a kudancin kordofan da garuruwan da ke kan tekun nilu ya ce maimakon goyon baya ma mu muna kokarin ba da zaman lafiya ne ya faɗi haka ne a hirarsa da wani shirin rediyo na nan murya amurka shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijira siriya da wasu kasashe zuwa turkiya a matsayin wani matakin bangi shirin ba kamandar kasuwanci da siyasar gwamnatin ankara tuni dai wasu kasashen turan suka nuna kwankwanton wannan lamari inda har wasu kungiyoyin kare 'yancin bil'adama suka nuna kin amincewa da kuma yin gargadi tsarin ya hada da tafiye-tafiye tsakanin kasashe 'yan gudun hijira da kuma turkiya wacce take ajiye da akalla 'yan gudun hijira sama da miliyan uku a ƙasarta dama dai turkiya tana da tabon tauye 'yancin 'yan adam wanda hakan ta sa ake fargaban makumar wannan tsari a jiya alhamis ne ma kungiyar rajin kare 'yancin 'yan adam ta amnesty international ta yi kira ga tarayyar turai da kar su kuskura su kasuwantar da 'yan gudun hijiran ba tare da an yi taron turai na turkiya ba inda suka yi zanga-zangar lumana a gaban ginin da shugabannin turai suka taru a brussels Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 da su fice daga yankin yammacin Sahara Afirka biyo bayan kalaman sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon inda ya ce Morocco ce ta mamaye yankin a jawabin da ta ce ya nuna son kai. ma'aikatar harkokin wajen morocco ta ce sojojin ta ba su kwanaki uku ne rak su kwashe tsinsu su baggarin sun kuma ce wannan maganar ba wata magana ba ce da za su janye kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce matakin da aka ɗauka na korar waɗannan sojoji zai yi matukar kawo cikas a tsarin na zaman lafiya kuma hakan ya saba wa ka'ida tsakanin morocco da ita majalisar ɗinkin duniya morocco dai tun a shekara 1975 ta mamaye yankin na yamma yammacin saharar da a ƙarƙashi da yake da a ƙarƙashin ikon ƙasar sifaniyawa waɗanda daga baya majalisar ɗinkin duniyar ta shiga tsakani haka kuma sun nuna cewa a lokacin ana faman fafata ne da 'yan tawayen polisario wanda suke ƙoƙarin kwatai 'yancin wannan yanki bisa wannan dalili ne majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani ɗin a shekarar 1991 ya dai kamata a ce majalisar ɗinkin duniya ta zama a tsakanin ƙasar da take da rikicin da su wa'yancan ba tare da nuna goyon bayan kowane bangare ba saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta da take aiwatarwa na yaƙi a ƙasar yemen shekara ɗaya bayan fara jagorantar sojojin taron dangi da ke ruwan wuta ga 'yan tawayen houthi da iran ke marawa baya kakakin sojojin saudiya brigadier janar amar al-asari shine ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press haka inda a jiya Alhamis ya ce kasarsa za ta ci gaba da taimakawa sojojin Yamal din kawai ta bangaren dabarun yakin sama ta yadda su ma al'ummar Yamal za su kafa tasu bataliyar mayakan sama na ƙashin kansu su ci gaba da fuskantar kalubalen kasar Ya kara da cewa dama bukatar sojojin taron dangin shine kafa haɗaɗɗiyar gwamnati mai ƙarfin sojojin ƙasa da jami'an tsaro don yaƙar ta'addanci da kuma kafa dokoki a duk faɗin ƙasar. haka zalika kaɗan daga cikin sojojin taron dangin za su ci gaba da zama a yamal ɗin don horar da sojojin ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana ta'asar da kungiyar 'yan isis suke yi a matsayin wadda ta haifar da kisan kare dangi a kasashen iraki da syria inda ya ce na tsaya a gaban ku ne domin in fahimtar da ku da kuma fahimta ta game da ta'addancin 'yan da'ish ya faɗi haka ne da cewa suke da alhakin kisan gilla a garuruwa da suka kwace ikon su kerry ya kira su da da'ish kamar yadda sukan kira kansu a larabci ya kuma ya ce kisan gillar da suka dinga yi ya haɗa da kabilar yazidi kiristoci da kuma 'yan shi'a wani lokaci ma har da wanda suke cikin sunni da kwardawa da kuma wasu 'yan tsirarin kabilu sakataren ya bayyana haka ne a jiya 17 ga watan maris din da muke ciki inda ya bayyana cewa gwamnatin shugaba obama tana magana akan wannan ta'addanci na kungiyar isis wanda suke yi akan mabiya addinai da kabilunsu jawabin ya fito ne kwana ɗaya rak bayan da shi kerry ya bayyana cewa matsayin gwamnatin amurka akan wannan batu zai iya ɗaukar lokaci kafin su bayyana shi daga ƙarshe bayan zaɓukan fidda gwanaye da aka yi a wasu jihohin amurka a makon nan don zaɓar wanda jam'iyyun ƙasar za su tsayar a matsayin 'yan takarar shugabancin ƙasar ta bayyana cewa hillary clinton ta democrat da donald trump na jam'iyyar republican su ne a sahun gaba a jam'iyyunsu wanda hakan ne ke nuna yiwuwa za su fuskanci juna a taron kalubale na yi wa jama'a bayanai da dalilan neman shugabancin ƙasar a watan nuwamba mai zuwa duk da nuna murnar nasarar donald trump na ta fafatukar ganin ya shawo kan ragowar 'yan jam'iyyarsa ta republican da ba sa goyon bayan takararsa trump ya yi shela cewa ya kamata mu haɗa kan 'yan jam'iyyarmu waje guda domin kuwa idan muka zuba idan muka duba za mu gane cewa lallai akwai wani sirrin da yake cikin jam'iyyar republican wanda ya sa ta shahara a tarihin siyasar duniya Senator Ted Cruz da gwamnan Ohio John Kasich su ne kaɗai suka rage abokan hamayyar Trump a jam'iyyar Republican. Labaran duniya kenan kuka saurara. a bangaren rahotanni bari mu faro takon a birnin tarayya abuja najeriya inda har yanzu ake dakon kasafin kudin bana da aka zaci majalisa za ta amince da shi wannan makon wakiliyarmu madina dauna ta nemi sanin abin da ya janyo jinkiri ga kuma rahoton da ta haɗa mana wannan jan kafa da 'yan majalisar ke yi akan aiwatar da kasafin kuɗin ya sa akasarin 'yan najeriya tunanin ko siyasa ta shiga cikin al'amarin musamman a wannan lokaci da shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki ke fuskantar tuhuma a kotun kula da da'ar ma'aikata wasu na ganin jinkirin ya ƙara ta'azzara damuwoyi na rashin isasshen abinci da tsadan kayan masarufi a kasuwannin ƙasar sanata yusuf abubakar yusuf ya ba da hujjan rashin aiwatar da kasafin dama kasafin kuɗi daga mds wanda za su kawo zai je wajen kwamiti daga kwamiti za a je appropriation daga appropriation na senate appropriation na house sannan za su zana su yi harmonization ba harmonization ne za a kawo houses so na harmonization ne ba gama ba shi yasa muna zato dai by next week su wannan appropriation ne wanda aka harmonizing za a kawo su houses dukan mu biyu mu zanna mu duba sannan mu gabatar da wannan budget din A wani mataki na tunanin tabbatar da sauyi da cika alkawuran gwamnatin APC, Honorable Garba Garba Cede yana mai cewa. Abin da ya sa a gaskiya akwai wasu 'yan shirye-shirye kalilan wanda ba a kammala ba. To kuma kin san wannan kasafi ba mu son a samu kuskure a ciki muna son idan an yi sa ta wuce to ba mu son mu ji wani yan koke-koke to shi yasa kika ga aka yi shiru domin idan an kaddamar da shi ya zama an kaddamar da abu mai kyau wanda ba shi da kuskure in Allah yadda. to yaushe muke sa ran ganin shi eh, insha Allahu a ran talata mai zuwa wannan kasafi da ake begen gani da mutanen Najeriya suke bege domin ta wuce insha Allahu za ta wuce ran talata in Allah yadda kasafin kuɗin na bana wanda shine kasafin farko na gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ke zaman zakarar gwajin dafi a alamun cika alkawalin da ya yi na kawo sauyi da walwala a ƙasa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yake to mun gode Madina Dauda har yanzu muna birnin tarayya Abuja inda wakilin Nasiru Adamu Ilkaya ya aiko mana da rahoto cewa bakin mahalatta taron alasunna ya zo ɗaya dangane da batun ƙungiyar boko haram ga rahoton nasa shugaban najeriya muhammadu buhari ya zayyana ƙungiyar boko haram da cewa ba ta musulmi ko musulunci ba ce boko haram is a mindless godless group who are as far away from islam as well can think of shugaban wanda ke magana a babban taron ahalus sunna karkashin izala da majalisar musulunci ta duniya Rabi' datul alamil islami abuja ya ce tun taron rantsar da shi ya kore yan boko haram daga wata alaka da musulunci yana mai cewa yawancin kungiyoyin ta'addancin duniya na fakewa da sunan musulunci ne inda kuma mafi yawan waɗanda suke kashewa musulmin ne religious leaders must intensify their efforts to send out the real teachings of their religion Shugaba Buhari ya ta kudirin sa na gamawa da Boko Haram yana mai kira ga malamai su kara dagewa wajen faɗakar da mabiya illar miyagun akidu Shugaban Majalisar Musulunci ta Duniya Rabi'atul Alamil Islami Sheikh Abdullah Mahosin a Turki ya nisanta musulunci da alaka da ayyukan ta'addanci. Yana mai cewa sakon musulunci shine tabbatar da adalci a doron ƙasa. Nigeria هي الدولة الكبيرة المهمة A Turkiya ya ba shugaba Buhari saboda bunƙasa kyakkyawar alaka tsakaninsa da Sarki Salman na Saudiya. Shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalo a wajen taron Usman ya nanata kudirin malamai na ci gaba da wa'azi wajen wayar da kan al'umma sahihiyar aƙida da Islama. inda take yaba yunkurin da shugaba Buhari ke yi na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kawar da 'yan ta'adda. hakanan ya nuna muhimmancin haɗin kan ƙungiyoyin musulunci duk ƙungiyoyin addini mun aika musu sheikh dahir usman bauchi na rubuta mishi wasiƙa mun tura sheikh sharu salim mun rubuta mishi wasiƙa sheikh karibullahi mun rubuta mishi wasiƙa sheikh isiya karabiu ga wakilansa har kusan guda bakwai ko takwas ya turo sheikh sani hayajin girshi mun rubuta musu kowa mun rubuta mishi ya nuna wannan ƙungiya tana neman haɗin kai da zaman lafiyan kowa domin wani wuri ne wani lokaci ne da ake bukatar zaman lafiya wannan gagarumin taro da ya haɗa ahlus sunna da yan tijjaniya har ma da waɗanda ba musulmi ba shine irinsa na farko da aka yi da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta Duniya. Ga abun da ɗan Tijjaniya Sheikh Nasir Adam na masallacin Shehu Tijjani Kofar Mata Kano ke cewa. Da ai an ce ba za a bi ɗan ɗariƙa sallah ba, ba za a ci yankansa ba, ba za a wuri ƴarsa ba. Eh? Amma yanzu wa'annan kaga babu su. ba za a bi shi sallah ba kaga wa'annan duk yanzu babu su sannan ɗan ɗariƙa mushriki ne kaga wannan babu shi me yasa saboda ilimi yana karuwa fahimta tana kara gyaruwa malami ahalu sunna dr abdullahi sale pakistan ya yi magana kan wannan babin kaga da muka kira wasu ba ca muka yi ku daina dariƙa ku ba su kuma zo sun ce ku daina izalar ku ba abin da muke kokari mu yi kowa ya kira kowa ya bar nasa ya dawo nasa da hujja ba wai ainihin mu kyale su su abin da suka ga dama ko su kyale mu abin da muka dama ba kuma kira junanmu ta hanyar hujja ta hanyar rarrashi har kowa ya gane na wane ya fi nawa kuma ainihin can ya kamata in koma bisa hujjar da za a bashi. Taron da zai kammala da wa'azi a filin eagles su kaya. Nasura da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe 1 da minti 15 na asuba. Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta musanta wani dan cewa wani dan majalisa da take tsare da shi ya rasu muna da rahoto a shirinmu na hatsi. Sai kuma harkokin shige da fici inda hukumomi suka kama ɗaruruwan 'yan jamhuriyar Nijar da niyyar ta sake su gida bisa dalilan cewa tun da ke ba su da takardan zama idan wani abu ya faru kaga ba za a iya a neme su ba ba za sai da suke ba to sai ku biyo mu a shirinmu na hatsi domin jin cikakkun waɗannan rahotanni yanzu dai ga Jummai Ali da shirinmu na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Dr. Munnar Mustapha ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC Na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Dr. Munnan Mustapha kwararre akan cututtukan da ake yadawa yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harbuwa da ƙwayar cutar a ta typhoid ta sa har Dr. Mustapha ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha. To bisa haka ne masa tambaya kan kan wata ga abin da Dr. Mannan Mustapha ya ce dangane da ingancin pure wata. Kai gaskiya pure wata sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan to mafi akasari gaskiya kamfanonuwan nan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu. ba a ce duka ba amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na fiya wata wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne saboda haka gaskiya ne a yadda muke ɗauka a bangaren lafiya fiya wata da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba dai kusan tafiyarsa ɗaya. a saboda haka ko fiya wata din ma a tafasa kawai. yauwa saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan watan na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su ba da ba wani tabbas ɗin dai yauwa saboda yawan kamfanin da kuma yawan fiya watan ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba To a takaice dai likita saura da ya rage ga mutane su kawai su su za su ya kare kansu tsabtace muhalli da duk abubuwan da za ka yi. Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai <coughs> zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawarar cewa ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummar su. E eh, to don galibi e galibi wa'anda ake magana da su din suka ce suna da typhoid in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. To me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko Um, allurar ga kafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba. e wato duk al'umma duk rigakafin allurar rigakafin da za a kawo Najeriya ana kawo ta ne bisa zuwa tsakanin gwamnatin da kuma hukumomi na ƙasa da kasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta taifa har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba saboda duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta so a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin najeriya musamman a bangaren tsakiya da arewaci arewa maso yamma na najeriya to wannan ya nuna cewa akwai bukatar wannan allurar rigakafi a najeriya akwai bukatar su masu ruwa da tsaki a harkar su kara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin to muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka amma kafin nan kuma kamar yadda ka ce su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu. gaskiya to ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sai maganin kashe kwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijire ma to misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'adar ta kawai ya je ya sai magani ya sha amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid to irin wa'annan mutanen wani shawara wace shawara za ka ba su to na farko dai shawara farko shi ne. mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da na farko kenan da za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon mutum ya ta je kaka dawo tunda hmm. dai matakin da duk da ka je ka dawo ka je ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti ke na na wannan yankin da mutum yake. To kuna da masaniya game da magungunan kashe kwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire mawa ɗin? Ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda a binciken an yi shi ne a asibitin abuja da asibitin malam aminu kano ya nuna cewa kashi casa'in na sama da kashi casa'in cikin ɗari na kwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya akwai wacce ta bijirewa biyu akwai wacce ta bijirewa sama da haka hmm. to in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wanne magani ta bijirewa wanne ne ba ta bujirewa wanne ne ya dace shi ne ba zai yiwu ka ce gaba daya a ce garin gari kaza kowa magani kaza ne zai mace ba wannan ba dai zai yiwu bayani a haka ba a saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan kwarai kuwa to Allah ya sa a dace akwai akwai wani karin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta gaskiya ba wani karin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu bara gurbin ma'aikatan lafiya ƙanana masu buɗe shago haka sai su maida shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada a ita ce a baka magani to dai kan mutum ya bari a mataki guda a ita masa bisa ka dawo don ya hmm. ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa. To Allah ya sawaƙe. Amin. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. Likitoci mu ɗauki shawararsu. haka ne masu sauraro lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna to <laughs> amma ta fito ne daga kaduna to tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjan yadda malami ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To. To wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma kan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gimman ciki rinka karuwa waɗansu ma har su na iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma da yawa na wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da mata su duk na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi cin da Allah ya mu oh. kenan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin nan kala kala kashi kashi yake akwai na kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din jiya. to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta an ke sa su su su ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma lokaci waɗansu mutanen ma ba gair eh. kuma ka san ƙiba in mutum yana da ciwon hawan jini babban eh, matsala ce gare eh, shi. da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana yi ma zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum. To wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan. eh stroke kenan farar ɗaya mutum ko in kwana yi to sai ga Allah ɗauki ran mutum kwana yi. To likita ka san mutum yana da ƙuruciya. Eh. Kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko sai in mutum ya manyanta ne. Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so manyanta to wannan ya fi amma har da haka koda kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to Allah ya sauke amin amin ka san kuma masu iya magana a koda yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To madalla a gaida Jummai Ali da likita mu Dr. Ladan kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Kasar Sudan ta yi barazanar kulle kan iyakarta da Sudan ta kudu tare da mai da ɗaliban kudancin kasar fiye da dubu ɗari uku da ke kasar bisa dalilan da suka ce Sudan ta kudu na goyon bayan 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin shugaba Bashar eh, Omar al-Bashir. shugabannin kungiyar tarayyar turai sun yarda da tsarin aikawa da 'yan gudun hijira zuwa siriya wanda suka nuna cewa suna zaune a turkiya sannan kuma za su yi musaya da su a matsayin wata haja ta kasuwanci da kuma siyasa ta gwamnatin ankara Morocco ta umarci wasu sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda 84 da su fice daga kan yammacin Sahara Afirka biyo bayan kalaman da sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun moon ya cewa Morocco za ta ce ta mamaye wannan yanki. Jawabi da ita kasar ta ce wannan bai yi daidai ba. Ma'aikatar harkokin wajen Morocco ta ba sojojin kwanaki uku su kwashe nasu nasu su bar yankin. Ƙasar Saudiya ta ce za ta kawo ƙarshen shirinta na aikawa da sojoji zuwa ƙasar Yamal wanda suke yakin taron dangi ta sama domin yakar 'yan shi'ar Houthi wanda suke Iran ke marawa baya. Kakakin sojojin ƙasar Saudiya Brigadier Janar Ahmed Al-Ansari ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa wannan mataki ya biyo baya ne amma kuma wasu za su rage domin bawa 'yan ƙasar ta Yamal horo. Sakataren harkokin wajen Amurka To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma nan da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mika gaiso fata alheri ga Malam Joshua dan Juma gata da mai ɗakin sa Jamima a malin fashi da ke shirin ɗauren ɗansu Abbas sai kuma Levi Barka Hassan shi ma da suke shirin auren ɗan auta Balarabe dukansu ranar biyu ga watan gobe Allah ya nuna mana ya kuma sa a yi a dace. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam john alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.